radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da Muleka Iran da kuma shirin kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 20 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan satumban shekara ta 1867 bayan haɗe kasar hungary da austria sarki francois joseph ya zama sarkin hungary da austria a hukumance hungary ta yi ta fadawa ƙarƙashin mamaya ta manyan ƙasashen turai da kuma dolar Osmaniya. amma bayan yakin duniya na ɗaya da austria ta sha kashi a shekara ta 1918 hungary ta sanar da ballewa daga kasar austria tare da zama kasa mai cin gishin kanta da kuma cikakken 'yanci hungary tana a gabashin nahiyar turai a tsakanin kasashen austria jamhuriyar czech romania slovakia da kuma yugoslavia masu saurari kuma san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau burhanuddin rabbani shugaban majalisar sulhuntawa ta kasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 sannan kuma shine shugaban jam'iyyar musulmi a kasar afghanistan kuma shine shugaban kasar afghanistan na farko bayan da mujahidin suka karbi iko da kasar tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ne ya naɗa shi a matsayin shugaban kwamitin sulhuntawa na ƙasa baki ɗaya sai dai a rana irin ta yau lokacin da shi da wasu mambobi na kwamitin sulhuntawa suke ganawa da wakilan kungiyar taliban guda biyu a cikin gidansa da ke birnin kabul sai ɗaya daga cikin 'yan taliban ɗin wanda a lokacin ya ɓoye bom a cikin rawaninsa ba tare da an sani ba ya tayar da bom ɗin inda ya kashe su baki ɗaya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madal yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su bismillahirrahmanirrahim labaran duniya farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mulkin mallaka na al'adu da kasashen turai ke yi na cutar da ci gaban kasashen duniya majalisar wakilai a najeriya ta gayyaci ministan ilimi da wakilan asu kan yajin aiki da ake yi makarantu a birnin kudu sun yi zanga-zanga dawa da shirin isra'ila na gurɓata da karatu. ministocin harkokin wajen kasar iran da qatar sun jaddada muhimmancin fara dangantaka da ke tsakaninsu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mulkin mallaka na al'adu da kasashen turai ke yi na cutar da ci gaban kasashen duniya ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya faɗi cewa kasashen turai masu ƙarfin faɗa a ji suna hana ci gaba da bunƙasa kasashen duniya sakamakon amfani da suke yi da mulkin mallaka na al'adu da suke yi ta hanyar yin amfani da hukumomi na ƙasa da ƙasa domin amfanin kansu. Ra'isi ya yi waɗannan kalaman ne lokacin rufe taron kwanaki uku kan yada ilimi a gefen taron babban zauren wasan ɗinkin duniya a birnin New York. Ya ce kuma abin takaici mulkin mallaka na al'ada da ƙasashen turai ke aiwatarwa yana jawo koma ba ga kasashen duniya daban-daban suna hana kasashe ci gaba ta hanyar ƙiro wasu dokokin ƙasa da ƙasa na rashin adalci da yin amfani da ƙungiyoyin ƙasa da kasa don kare manufofinsu da ɓallo da tsare-tsare don tilasta yin amfani da al'adu da ra'ayoyinsu na son zuciya daga ƙarshe ra'isi ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su ma al'adu da haƙƙin ilimi na ƙasashen duniya ya ce ba za su iya canza tsarin ilimi ba tare da la'akari da abubuwa masu muhimmanci kamar iyalai da daidaito ba majalisar wakilai a najeriya ta gayyaci ministan ilimi da wakilan kungiyar asu kan yajin aiki da ake yi rahotanni sun bayyana cewa majalisar wakilai a najeriya za ta gana da ministan ilimi na ƙasa adamu adamu jagoran kungiyar malaman jami'o'i na ƙasa asu da sauran masu ruwa tsatsaki domin lalubo hanyoyin shawo kan yajin aiki da suka kwashe watanni bakwai suna yi kakakin masar wakilai ta ƙasa bajamiya mila ya nuna damuwarsa matuƙa game da dogon lokaci da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa su ta ɗauka tana yin yajin aiki da kuma kasa cimma matsaya da zai kawo ƙarshen yajin aikin tsakaninta da gwamnati ya ƙara da cewa shugabannin majalisa sun damu matuƙa game da mummunan sakamakon da yajin aikin ya haifar da kuma ingancin ilimin matasa da suka daɗe a gida a tsawon watanni shida suna zaune ba tare da shiga makarantu ba. ana sa ran gudanar da taron ne a yau talata da karfe uku na rana a agogon najeriya a ban ɗakin taron masar dokoki ta ƙasa kuma kakakin ya buƙaci malam adamu ya gabatar da bayani a rubuce ga majalisar game da mahangar asu kafin lokacin taron makarantu a birnin kudu sun yi zanga-zangar adawa da shirin isra'ila na gurɓata littattafan karatu malamai da ɗaliban makarantu a birnin kudus sun da zanga-zangar gama gari ta nuna adawa da shirin Isra'il na gurɓata tafan karatu faɗin yankunan Falasɗina ta mamaye. Dukkan makarantun a faɗin yankin Falasɗina na Isra'il ta mamaye sun kasance a rufe tun ajiya Litinin da wani rashin amincewa da shirin da Isra'il take yi na gurɓata tafan karatunsu. da kuma buƙatar gwamnatin sahayuniya ta dakatar da yin katsa london cikin harkokin karatu da ɗaliban falasɗinu a farkon wannan watan ne mahukuntan isra'ila suka buga sabbin littattafan karatu da suke kunshe da wasu bayanai da gurɓata tarihi da al'adu da alamomi na falastinu haka zalika isra'ila ta soke lasisin koyarwa na wasu makarantu a gabashin birnin kudus da zigin koyar da littattafai masu ta da hankali kan gwamnatin mamaya a nasa bangaren ministan ilimi na gwamnatin falastinu marwan awartani da ke halarta taron koli na babban ministan ɗinkin duniya a birnin new york ya kira ga kungiyoyin ƙasa da kasa da masu faɗa a ji su kare haƙƙin neman ilimi ga ɗalibai falastinawa. To masu wa kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin tahiran. Ministocin harkokin wajen Iran da Qatar sun jaddada muhimmancin fa'a dangantaka da ke tsakanin su. rawatanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahiyan da takwaransa na kasar Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al Thani sun tattauna game da ci gaban da aka samu a tattaunawar da ake yi na farfaro da zajeniyar nukiliyar kasar iran da aka cimma a shekara ta 2015 da kuma da za a bi wajen ƙara ƙarfa dangantaka da danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen a bayan nan kakakin makasashen wajen ƙasar iran ya bayyana cewa ƙwararru daga tehran da sauran wakilan ɓangaren tattaunawar ta jcpoa wato rasha china da faransa ingila da kuma ƙasar jamus mai ne su gana a gefen taron babban zoren masar ɗinkin duniya karo na 77 domin tattaunawa kan yadda za a cire wa iran takunkumi da amurka ta gaba mata nasir kan'ani ya faɗi hakan ne a lokacin da yake bayani game da halartar taron babban zuwan masar ɗinkin duniya da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai yi a birnin new york tare da babban mai shiga tsakani na kasar iran ali bakir khani a tattaunawa da ake yi kan shirin ta nukiliya daga ƙarshe ya nuna cewa iran tana amfani da duk wata dama da aka samu wajen bayyana ra'ayoyinta masu muhimmanci taron banzo na mutan ɗinkin duniya wuri ne da ya dace da irin wannan damar da za a bayyana ra'ayoyi majalisar dokokin ƙasar uganda na nazarin ƙudurin doka da za ta ba da damar dashen sassan jiki a ƙasar rahotanni da ke fitowa daga birnin kampala na ƙasar uganda sun nuna cewa majalisar dokokin ƙasar na nazarin wani ƙudurin doka za ta ba da damar yin dashen sassan jiki a karan farko a kasar ta gabashin afirka wani karamin sauyi da aka samu da zai canza rayuwar dubban mutane da ke jiran a yi musu tiyata a kasar idan majalisar ta amince kasar uganda za ta bi sahun sauran kasashen afirka kamar irin afirka ta kudu nusiya da kuma kasar kenya wanda tuni suke da tsare-tsare da kayan aiki na lafiya da suke ba damar yin dashen sassan jiki a kasashensu. su kasashen indiya turkiya ne kasashen da mutanen kasar uganda suka fi zuwa domin yi musu dashen koda sai dai yan uwa na kusa ne kawai ake bari su ba da kyauta ko su tafiya tare ta hanyar amincewa da cibiyar lafiya ta kasar domin kaucewa fitocin sassan jikin mutane ko kuma tilasta musu ba da sassan jikinsu idan da aka amince da sabon kudurin a masar dokokin kasar matakin zai fi zama mai sauki kuma zai rage farashin yin tiyata zuwa dala 800 maimakon dala 30,000 maimakon fiye da dala 3,000 da ake kashewa wajen yin dashen gabai a kasashen waje to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro aminu ibrahim Kiyar kenan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda cikin sami ka muku bayani game da tarihin muhimman wurare na al'adu da ma masu ɗan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya. A bangare ɗaya muna kawo muku ƙarin haske da yin bayanai game da abubuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu gara zama kuma su jaɗin shirin. to madalla yanzu mu bari mu shiga cikin kwarar shirin amma bari mu yi waye da hausawa ke cewa a don tafiya idan kuna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai ne game da wurin tarihin nan mai suna nakshi jahan inda muka kawo muku asalin tarihin wurin da ma shataletalen imam wanda ake ce masa dandalin sha a da kana mun bayyana cewa akwai gine-gine guda hudu da ke kewaye da wannan wurin na nakshi jahan To yanzu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya. To a yau shirin namu zai kawo muku tarihin dukkan waɗannan gine-gine guda hudu ne da ke kewaye da dandalin na imam kamar yadda muka ambata tun da fari. Gini na farko shine masallacin sha. Wannan yana daga cikin masallacin da ke da matukar muhimmanci wanda a gina shi tun a zamanin daular safawiya a shekara ta dubu da ashirin. hijira kamariya kuma an kammala kawata shi ne a zamanin mulkin sarki suleiman a shekara ta bakwai. ustaz ali akbar isfahani shine injiniya da ya gina masallacin yayin da kuma ali rida abbasi ya zana abubuwan da ke wato ya zana abubuwan da ake bukata a ciki tsawon tulluwar masallacin ya kai mita 52 yayin da tsawon hasumiyar masallacin kuma ya kai mita 48 tsawon hasumiyar da ke bakin kofar shiga masallacin ya kai mita arba'in da biyu ana kiran masallacin da sunaye daban-daban a da inda ake kiransa da suna masallacin mahadi masjid jami masallacin sultani masallacin sha jami'i kabir abbasi kuma ya shahara da suna masallacin sha amma yanzu ana kiransa da suna masallacin imam gini na biyu shine sardar kaisariye kuma wani gini ne da ke kusa da kofar shiga babbar kasuwar isfahan a da ginin ya kasance bene ne mai hawa uku amma yanzu ya koma mai hawa biyu a rusa hawa na ukun daga baya kuma ya kunshi wani wuri da aka keɓe wanda ake sanar da lokutan rana ta hanyar yin amfani da kiɗe-kiɗe a da ana kiran wannan ginin da babbar kasuwar isfahan sardare kaisariye ya kunshi kofofi guda hudu ɗaya daga cikinsu ita ce kofar asali da kuma wani wuri kamar kududdufi da aka tara ruwa a ciki sai dai an mayar da wani bangaren na shi wannan kamar kududdufi din wato hauzi zuwa lambu a shekara ta 1340 hijira shamsiya dalilan da suka sanya aka sanya wannan ginin dalilin da aka sanya wa wannan ginin suna shine saboda kamanni da yake da shi da wani gini da ke garin kaisariya a saman benen akwai zanen da riza abbasi ya yi da alkalaminsa akwai wata ƙararrawa da agogo da aka sanya a sama a can saman ginin da aka kawo shi isfahan bayan cin nasarar kwace tsibirin hormuz sai kuma gini na uku da ke da dandalin imam ko kuma nakshi Shi shine ali kafu fadar ali kafu tana kasuwar yammacin dandalin imam ne dandalin imam ne kuma bene ne mai hawa shida mai faɗin mita murabba'i 1800 tsawon wannan fadar daga gefen dandalin ya kai mita 34 kuma kowanne hawa na benen yana da nashi irin kwalliyar da aka kawata shi da shi daga cikin abubuwan da wannan fadar take banta da shi shine yadda sauti yake yin amsa kowa a ƙofar shiga gidan akwai ɗakin karɓar baƙi mai kyau sosai a cikin asalin ɗakin karɓar baƙin na kiɗe-kiɗe yana da ɗakuna guda hamsin da uku da ake amfani da su wajen hutawa akwai ɗakin taro da gidan gwamnati da kuma wajen zaman jakadu da sauran baƙi har ila yau a bayan fadar ali kafur akwai wata matakala kamar hasumiya wanda a da ana amfani da ita ne wajen kiran sallah masana dama sun sharhi sosai game da irin hikima da irin kwarewar da aka yi amfani da ita wajen gina wannan wajen gina wannan fadar sai kuma gini na hudu da ke kewayen dalin imam a matattarar nakshi jahan wannan ginin kuma shine masallacin sheikh lutufullah shi dai wannan masallacin yana daga cikin gine-gine da ke kewaye da dandalin na imam wanda masallaci ne da keɓance shi da sarki abbasi domin an gina masallacin ne bisa umarnin sarki abbas kuma tamara son wani injiniya ɗan asalin ƙasar ingila yana da sun injiniyoyi da ke gina wuraren addini a duniya kuma an taɓa rushe masallacin a lokacin dolar kajar amma a zamanin sarki reza sha aka sake aka sake masa kwaskwarima tare da sabunta shi kwalliyar da aka yi masa da tiles yana komawa ne zuwa ga shekara ta 315 hijira shamsiyya. tun lura wannan ginin ya kai tsawon mita 32 kuma an kwashe shekaru 17 ana gina shi bambancin da ke tsakanin wannan masallacin a zamanin mulkin fahalabi shine masallacin lutufullah ba shi da farfajiya kuma ba shi da hasumiya mashigar masallacin an gawata shi da rubutu mai kyau da aka yi da alƙalamin ali riza abbasi to ma saurare laifin daɗi karewa gashi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi da kaya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma din wanda kuji su ni da nakan ci da ku nake cewa ku zama lafiya daga nan rediyo hausa voh. Yeah. اکبر yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kuma saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa lokaci ya zan haɗa ku da sa'id abdullahi niyo domin jin irin waƙar da ya rera mana بهار آمد و با دل ساده چشم آشنا ka Sa'id Abdullahi Niya a cikin wannan waƙar ka yara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da ita. Da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗinta a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh